hello sai abba wallahi tallahi ba mu mutum wallahi ba mutum hello sai abba wallahi Allah ya yi da abin da ya sa muka fito wannan zanga-zangar domin mu nuna rashin amincewanmu da hukuncin kotun daukaka kara wanda ta yi sha bakwai ga wata wannan hukunci ya nuna tsantsan rashin adalci da rashin gogewa da shirin Eh, ku da ake sa wa demokuraɗiyya shugabanninmu na najeriya sun tafi sun mai da hankali akan kasashe irin su nijar akan ayyuku to amma gashi suna so su ku a kano wannan barazana ce ga demokuraɗiyya wanda yake nuna kasar ma gaba ɗaya tana cikin barazanar demokuraɗiyya demokuraɗiyya muke so kuma mu mun tsaya akan abba kabiru su muka zama muna kira ga Najeriya da ya gaggauta tsawatar da abin da ake so a yi. Saboda idan ya bari wannan abin ya faru ba a san inda zai tsaya ba. Ba karamin barazana. Ba za mu yi ba! kan Najeriya yana lose hope da confidence kan jami'an tsaro saboda ko fitowa muka yi zami suna zuwa su buga mana tiya gas su ringa harba bindigogi a sama wannan yana sakawa in muka yakuri sai mu je muka an yake dan hukunci wannan yi abin da ya faru a tirabi ba justice. We said justice, not injustice. Fatima mari da karamar hukumar Kumbotso. Abba muka zaba kuma abba muke so a jihar Kano. Mu kana ba mu mana yancin mu ba. Shi muke so. Ba yadda mu fito ba

mun fito ne saboda mu kare 'yancin ƙuri'ar mu wanda muka fito muka zaɓi abin da muke so wanda muke sanin muka san cewar shi zai taimaki talaka shi zai taimaki ƙananan yara da mata kuma mun zo mun zaɓa ko a yanzu iya wannan 'yan watannin mun san jihar Kano ta canza amma saboda manyan nan ba sa ƙaunar al'umma ba sa ƙaunar talaka ba sa ƙaunar na ƙasa shi sa suke so su cire wannan bawan Allah saboda yana jin kan na ƙasa da shi yana jin kan mata yana taimakon al'umma wannan shi isa ake so a yi amfani da wannan da jagorori ba su suka zaɓa a injiniya abba kabir yusuf ba talakawa su suka zaɓi injiniya abba kabir yusuf saboda suna da tunanin cewar zai taimake su kuma daga iya hawansa sun gane cewar haka don haka mu shi sa muka fito za mu kare 'yancin mu ba za mu yadda da wannan zaluncin da ake so a yi mana ba kuma sai iya inda karfin mu ya kare don haka muna sanarwa da hukumar 'yan sanda da hukumar dss eh, da shugaban kasar najeriya da kuma duk wanda alhakin wannan abin in shafa cewar bai kamata a ce miliyoyin mutane su zo su zaɓi abin da suke so amma kawai wasu mutum biyu uku su zauna kawai a tebur su canja musu ra'ayin abin da suke so don haka ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda da shi